Farfesa, yaya kuke kallon wannan mataki na gwamnatin tarayya na ladaftar da iyayen da ke gaza kai 'ya'yansu makaranta? Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kamar yadda ka faɗa ƙuduri ne mai kyau, amma a gani na ƙudurin yana buƙatar ya taho da wasu ayyuka da wasu matsaya da gwamnati za ta ɗauka, wanda shi ne zai tabbatar da ƙudurin ya zama ya amfana ga al'umma. yadda zai rage yara da yawa da suke ba sa zuwa makaranta suna yawo ko dai a tallace-tallace da wasu abubuwa amma idan aka saki kudurin shi kadai ba tare da ya taho da wasu bayanai da mataimaka ba to za a iya samun matsala mai kuke nufi da bayanai da mataimaka a nan kafin shi mai girma minista ya fito ya ce za su fito da wannan kudurin na gurfanar da iyaye waɗanda ba su kai 'ya'yansu makaranta ba na tabbata sun yi shirinsu sun yi bincike sun gane yawan yaran da suke ba a makaranta ba sun kuma gane me suke bukata su yi mu sai dai mu ba su shawara kuma ɗaya daga cikin abin da nake ganin ya kamata a duba kafin wannan ƙudurin ya fito shine yaya yawan malamai yake sun kai wanda za su iya kula da yawan yaran nan da za su shigo cikin makaranta sannan yaya kuma kwarinsu eh, yake iyawarsu da sanin makamar aiki za a iya tura malamai sako da lungu yanda inda mota ma ba za ta iya zuwa ba za su je sannan maganar malamai mata koyaya akwai inda ake buƙatar malamai ne mata su koyar ba wai malamai maza ba an yi wannan tanadin an ƙara malamai mata sannan kuma yaya kasafin kuɗi yake an ƙara wa ɓangaren ilimi kasafin kuɗi yadda za a iya tanadar wa'annan zai yi kyau ya zamana mai girma minista ya duba zancen talauci da kuma sauran kunji-kunji da suke hana iya kai 'ya'yansu makaranta tunda wani sa'in in ma an ce kuɗin makaranta ba za a biya ba akwai ƙananan kunji-kunji akwai takalmin makaranta akwai rigar makaranta yanzu ana ba da abinci a makaranta akwai maganar a tabbata kuma ba da abincin a kowace makaranta ake bayarwa tunda a yanzu wasu ma jihohin ba a ba da abincin. To farfesa wani tasiri wannan mataki zai yi ga iyayen da ba sa tura 'ya'yansu makaranta musamman arewacin Najeriya inda kididdiga ta nuna akwai fiye da yara miliyan goma da ba sa zuwa makaranta. To gaskiya zai yi tasiri akan waɗannan yara da suka wuce miliyan goma da ba sa zuwa makaranta su kuma iyayensu zai yi tasiri a kansu saboda yanzu dole su fitar da yaransu su kai su makaranta an ɗauke ganin damar daga hannunsu ya zama doka. To madalla farfesa Aisha Abdul Ismail muna godiya kwarai da gaske da wannan dama da kika bamu. A ah, nima na gode da tuntuɓata da aka yi.